'Yan majalisa masu bibiyan al'amuran yau da kullum iyaye mata da malayoyin sun bayyana hakan ne a yayin taron zauren VOA da ya gudana a birnin tarayya Abuja inda suka bayyana dalilai da ya sa suke ganin Najeriya ba ta gama tsayuwa akan tsarin mulkin demokradiyya ba ta yadda za a ce lokaci ya yi na kafa 'yan sandan jihohi don gudun abin da kaji ya dawo. Mahalarta taron da sun yi ta bayyana rashin gamsuwa akan yadda majalisun jihohi ashirin da biyar suka ke ɗaukan mataki akan gyare-gyaren da kwamitin majalisun tarayya suka tura musu a watanni shida da suka gabata inda suka gindaya wasu sharuɗoɗi kamar buƙatar a sanya batun kafa 'yan sandan jihohi a matsayin wajibci. Sunana Sabon Imam Gashwa mai fashin baki akan harkokin siyasa da abubuwan yau da gobe. Ni dai babban damuwa ta magana state police. Idan aka state police to fa wannan salo ne na Araba Najeriya. Yanzu ma police na ƙarshen gwamnatin tarayya ƙarshen aiji ana tura kwamina 'yan sanda a jiha gwamna na ba kuɗi suna biya masa buƙatarsa. Farantar a ce yau gwamna ne zai ɗauki kwamina a police sai a masa makami ya sai a masa kayan yaƙi. Haba ai ɗan adawa bai sai shiga wannan jiha ba saboda haka Najeriya da sauran lokaci ko da za a state police ba a yanzu ba. Duk masu magana a state police suna yi ne don shin kansu ba dan adalci ba ba dan ci gama al'umma ba Suna na mama balaraba yar gwagwarmaya mazauniyan abuja sauyi kawai shine a sani cewa yan kasa suna nan a fusace akan abubuwan da yake wakana kuma sannan maganar canja kundin tsarin mulkin nan da ake ta magana shine a fito da manufa guda ɗaya wanda duk wanda ya ji a duniya ya san cewa lallai Najeriya tana so ta taka rawan gani ba wai san zuciya ba a ɗebo su mutane wanda za su je su aiwatar da kawai don a cika gane musgo a basu sannan suna ganin abin da yake faruwa a ƙasa ba za su iya kontrolin ba Aliyu Sabi Abdullahi sanata ne mai wakiltar mazabar jihar Nija ta Arewa a tarayyar Najeriya ya bayyana cewa ita al'umma kullun dama bayani take so kuma in aka samu dama irin wannan wayanda suka tabo wani abin da basu gane ba aka yi bayani ai kowa zai gane to wannan kuma demokradiya dole sai da haka ana yi ana dan tsakalo magana ai bayanai kowa ya faɗi albarkacin bakin shi a ba zan ci ayin watsi ba bukata suka kawo shi yasa muka hito muka yi bayani kuma bisa wannan bayani da kuma tuntuban su da aka yi muna da yaƙinin bi iznillah za su amince da wayannan gyaran shi gyaran ba wai an yi ta ta kare kenan ba akwai wani dama kuma a sake yi to amma abin da muke faɗa shine ganin wahalan da aka yi zuwa yau abubuwan da aka kai musu da muhimmancin wayannan abubuwa din mu mun ga inda ana son demokradiya ta daure to su haƙura su amince da wannan sannan majalisa mai zuwa abin da ya saura za a iya ɗaukar su kuma kawo yanzu abin da na ji ban tabbatar ba amma an samu wasu jihohi da suka fara amincewa da wayannan abubuwa din na amince cewa akwai bukatan shi amma abin faɗa a nan shine kila ba yanzu ba akwai abubuwa da yawa da ya kamata a gyara sannan aka gyara su mutane za su samu watan kwanciyar hankalin su amince cewa a samu 'yan sandan jihohi amma tabbas akwai bukatar su saboda abinda mutane mutanen da ke tsoron wannan abin suke faɗi misali ɗaya zan bayar ma'aikatan jihohi suna nan da yawa da gwamnati na bin su bashin albashi an kawo mutum an ce shi dan sanda ne ga bindiga ga kwarewa ba albashi ya kenan masu sauraro sai su tsauna su yi nazarin abin da zai iya biyo baya to abin da mutane ke ma tsoro kenan a nasa bangare fitaccen lauya barista mai nasara kogo ya yaba da kokarin 'yan majalisun tarayya a game da aikin gyara kundin tsarin mulkin kasar sai dai ta wani bangare ya soke su. Na ɗaya mun yaba ma kokarin majalisa sai dai kuma mun soke su akan cewa ya zama kamar al'ada kowane zauren majalisa za su fi da zurutun kuɗi daga ƙarshe kuma ba za a yi nasarar yin gyara ga tsarin mulkin ba. Sannan kuma muka ba su haske akan cewa duk lokacin da za a yi tsarin mulki akwai wasu bangarori kamar guda sha biyu da muka zayyana masu muhimmanci su ya kamata a rika la'akari da su a yi kokari a muna gyara ta wannan alal misali mun yi magana su 'yan majalisa su fara daga kansu zauren majalisun dokoki da yake da su majalisun dattawa da majalisun wakilai a haɗe su ya zama zauren majalisa guda ɗaya na biyu kuma a yi kokari a takaita irin yawan kuɗin da suke ɗauka wanda yake ya wuce tunanin hankali na uku kuma muka yi magana a yi kokari a fasala wannan matsala da take yurugururo wuta a ƙasa wato shiya shiya wadda babu ita a tsarin mulkin Najeriya sannan na hudu muka yi magana cewa su kawo ƙarshe kan yunkuri da mutane suke ta yi waɗanda suke son yan sanjin jihohi da kuma bayan nan muka kawo magana kuma na cewa yana da muhimmanci gaba ɗaya yan 'yan majalisar nan idan suna son gyara to su yi gyara akan abun da ya shafi tattalin arzikin kasar nan. Jihohi sha ɗaya da suka ɗauki mataki akan batun yin gyara a kundin tsarin mulkin kasar da sun haɗa da Abia, Akwa Anambra, Delta, Edo, Kaduna, Katsina, Kogi, Lagos, Ogun da Osun kamar yadda mataimakin shugaban majalisar dattawa kuma shugaban kwamitocin majalisun sanata Ovio Gaye ya bayyana Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.